للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم kafiran da ba su yi imani da lahira ba suna da mummunar siffa ta buƙatar ɗa da jahilci da kafirci Allah kuwa yana da kyawawan siffofi abin godiya maɗaukaka na girma da kamala da wadata da ilimi kuma shi mabuwayi ne cikin mulkinsa wanda babu wanda zai yi rinjaye a kansa mai hikima ne a cikin halittarsa da abin da yake shar'antawa